الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية كتاب الفوائد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية المتوفي سنة 751 هجريا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام رحمه الله تعالى قاعدة جليلة إذا أردت الانتفاء بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وعلق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانئ الذي يمتنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز ألفاظ وعدينه وعدله على المراد فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا وهذا هو المؤثر وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا أي حي القلب وقوله أو, أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأفضى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا فاهم وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سحو القلب وغيبته من تعقل ما يقال له والنظر فيه وتعمله فإذا هسل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء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 bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin wannan jami'a ta biyu ke da ke nan jihar kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna sha hudu ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi na mako-mako wanda za mu fara karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na farko cikin wannan littafi wancan darasin shimfiɗa muka yi dangane da shi ibn al-qayyim da kuma shi kansa wannan littafi yau ne za mu fara darasin farko a cikin wannan littafi kamar yadda sunan wannan littafi ya nuna shi wannan littafi malam ibn al-qayyim ya tattara fa'idoji ne daban-daban wala'alla irin abin da ya rika cin karo da da su ne lokacin da yake karance-karancensa mun ambaci cewa mutum ne da ya ya ya himmatu kwarai da gaske wajen tara littattafai da sayan littattafai da tara su saboda ka kullum cikin karance karance yake a yayin da yake cikin karatu zai rika cin karo da wasu abubuwa masu amfanin gaske to gudun kada wani lokaci ya zo ya neme su ya rasa ko ya kasa tuna ina ya karanta su mutumin da yake yawan karance karance zai san haka tana faruwa zai karanta abu kuma bayan wani lokaci ya kasa tuna a wani littafi ne ya karanta to yakan samu wani littafi a gefensa da zai rika rubuta abubuwan da ya ci karo da su masu muhimmanci waɗanda watakila zai buƙaci komawa gare su lokaci bayan lokaci to watakila a irin wannan ne ya tattara abubuwan da wannan littafi ya gino a kansu su ne waɗannan alfawa'id saboda haka za mu ci karo da abubuwa mabambanta iri-iri waɗanda suka danganci ilimi suka danganci tarbiyya, suka danganci tsarkake zuciya da abubuwa da dama waɗanda rayuwar musulmi take buƙatar su za mu ga ibn qayyim alaihi rahmatullah ya fara buɗe wani littafi da wata ƙa'ida da ya kira ta ƙa'idatun jalila wato ƙa'ida babba ya kira ta da girman wato cewa ƙa'ida ce babba saboda ƙa'ida ce da take da alaƙa da mafi girman littafi da babu wani littafi da aka taɓa saukar wa ɗan adam tun kafuwar duniya har zuwa yau har zuwa Allah subhanahu wata'ala ya daɗa ƙasa da ya kai shi girma ya kai shi girman daraja ya kai shi girman fa'ida da amfani saboda ka abin da ya danganci alkur'ani shine mafi girman abin da za a ambata a cikin wannan littafi saboda haka ya buɗe da wannan ka'ida wacce take da alaƙa da karatun ƙur'ani da saurarensa da fahimtar ma'anoninsa malam yace qa'idatun jalila idza aradta al-intifa'a bil qur'ani fajma' kalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ihi lokacin da kake so ka amfana da alqur'ani to lokacin da kake karanta shi ka tattara zuciyarka guri guda haka nan lokacin da kake sauraron sa ka tattara zuciyarka wuri guda ya ce wa alqi sam'aka wato ka saurare shi ka ba da taurarenka gare shi wa hudur hudura bihi man takallama bihi ka halarto da zuciyarka gaba daya kai halartowar wanda Allah da kansa yake magana da shi wato ka rika jin cewa kamar kana gaba ga Allah ne subhanahu wata'ala yake magana da kai kai yace fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasuli. saboda abinda alkur'ani ya kunsa maganar Allah ce da yake yi maka a bisa harshen manzansa wato ta hanyar manzansa alkur'ani maganar Allah ce wacce ya aiko ta ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare ka da sauran mutanen duniya duka qala ta'ala Allah yana cewa inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid lalle a cikin wannan abin da ya gabata a wannan sura da sauran ayoyin alkur'ani akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya rayayyar zuciya zuciya mai hankalta wa au alqasama ko ya kasa kunnansa wa huwa shahid yana halarci wato yana halarce da zuciyarsa ما ليس وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتد ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد كسن شور شكر تاثير أبنك كي سورارنا القرآني wato ka saurari abin kuma ya maka tasiri wato cikakken tasiri wannan yana da alaƙa da shi abin da yake tasirin wato shi alƙur'anin kansa da kuma mahallin da zai karɓi wannan tasirin shi ne zuciyarka da za ka halarto da ita lokacin sauraro kuma wa sharɗin lufasulin asari da sharaɗin da zai sa a samu wannan tasirin a zuciya dole sai wannan sharafin ya cika sannan tasirin wannan sannan zai yi tasiri a cikin zuciyarka sannan wanti fa'il mani'in da zai yamna'u minhu sannan kuma sai an zanto babu wani abu tattare da kai wanda zai hana ma wannan tasiri yin tasiri ko zai hana ma wannan alkurani yin tasiri tazammanat al-ayatu bayana dhalika kullihi to sai wannan ayar da ya ambata إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهي وهو شهيد سيتقل شبيان الدكة وأن أبوه قداهد وأن من والوراء كنسو بأوجز لفظ da gajere wato lafazi wanda yake gajere ba mai tsawo ba sannan wa abyanihi wanda yake mafi bayyana wa adallihi ala wanda nuna muradin da ake wato abinda ake nufi ibn al-qayyim ya fara da wannan gaba saboda ya jawo hankali na masu karatun alkur'ani ko ya jawo hankalin duk wani musulmi duk wani musulmi dole ne ya zanto yana da alaka da alkur'ani alaka wacce take ta kusa ko dai ya zanto mai karanta shi ko ya zanto mai sauraron karatunsa kada ya zama ba ɗaya daga cikin waɗannan biyun ba ko ya zama mai karanta shi ko ya zama mai sauraron karatunsa sannan kuma in ya zama mai karanta shi ko mai saurarensa ya zanto mai fahimtar abin da yake karantawa gwargwadon fahimta sannan kuma mai aiki da abin da yake karantawa ko yake sauraro gwargwadon abin da yake wajibi a kansa wannan wajibi ne akan kowane musulmi kada yanke alakarsa da alkur'ani domin yanke alakarsa da alkur'ani kamar yanke alakarsa ne da ubangiji subhanahu wataala ba ka da wata hanyar da za ka sadu da ubangiji sai ta hanyar alkur'ani shi kaɗai ne hanyar da za ka karanta ka ji wato bayanin shari'ar Allah da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ka saboda shi yayin da ka yanke alaƙa ka da alkur'ani to za ka zanto ba ka da wani amfani a rayuwarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi sahihi wanda imamu al-bukhari da muslim suka rawaito ya sifanta ko ya karkata mutane dangane da Ya ce masalul mu'min alladhi yaqra'u alqur'an ka masalul usrujah rihuha tayyib wa ta'amuha tayyib misalin mu'minin da yake karanta alqur'ani kamar misalin ga wata ne wadda take da daddaɗan ƙamshi take da kuma daddaɗan ɗanɗano wato ga ɗanɗano mai daɗi ga ƙanshi mai daɗi to haka muminin da yake karanta alkur'ani karanta alkur'ani anan yana nufin karanta shi da aiki da shi suna aka sifanta shi da mumini ba zai zama cikakken mumini ba sai ya zanto mai karanta alkur'ani yana aiki da shi to muminin da yake karanta alkur'ani yana fahimtar abin da yake karantawa yana aiki da shi to ciki da bai zai zama na kirki zai zama ba zai zama na banza ba ciki da banza shi yasa yace rihuha tayyib wa ta'muha tayyib shi ƙanshi wannan ko baka ci abu ba za ka gane in mai ƙanshi ne sannan amma ɗanɗanansa ba za ka gane ba sai irin ka kai bakinka to wannan ƙanshin nasa shine zahirin mumini yayin da ya zanto mai karanta alkur'ani sannan wannan ɗanɗanan nasa shine baɗinansa to yayin da ya zanto mai karanta alkur'ani ne yana karantawa yana fahimta yana aiki da shi to annabi ya ce zai zamo mutum ne na ƙwarai cikinsa da wajensa saboda Alƙur'ani zai gyara shi zai gyara masa zuciya zai gyara masa ɗabi'unsa sannan ce wa masalul mu'minin ladai la ya fara'u alkur'an kattamrati rihuha طعمها tsayin wala ريح laha. misalin muminin da ya karanta Alƙur'ani. mumini ne amma kuma baya karatun Alƙur'ani. Na ya ce misalin sa kamar misalin dabino ne kamar misalin dabino ne wanda yana da yana da daddadan dandano amma kuma ba ya da kanshi ba wanda zai ce ya aje dabino ya ji kanshin sa yana tashi saboda ba ya da kanshi kamar yana ga wasa take kanshi saboda haka muminin da yake baya karanta alkur'ani mumini ne yana kokarin aikata abin da aka umarce shi da shi ya wa abin da aka hana shi amma kuma alakarsa da alkur'ani tana da rauni to annabi ya ce kamar dabino ne wanda ba shi da kanshi wannan karatun alkur'ani shi zai sa ya zama mai kanshi to ba da shi amma kuma tun da mumini ne yana nan da daɗinsa sannan cewa matsalul fajir allazi ya ƙara'ul ƙur'an ka matsalin raihana rihuha tsayin wa tsamuha mur Ke misalin fajiri wato mumini ne amma mutumin banza baya ƙoƙarin kiyaye dokar Allah yana shiga wato iyakokin ubangiji saboda ka ya fandare wa umarnin Allah nabi ya ce to wannan misalin ta kamar misalin wato abin nan ne fure ne fure ne mai kamshi amma kuma in ka tauna shi zaka ji daci to haka yake gashi a zahiri yana karatun Qur'ani zaka dauka mutumin kirki ne amma kuma duk sanda wani abu ya shigo tsakaninka da shi zaka gane ba haka yake ba saboda ga kanshi a zahiri shine Qur'anin da yake karantawa yana tashi sannan kuma a wajen ɗabi'a da mu'amala da aiki da abin da ke karantawa ba komai babu komai tare da shi to wannan zai ce kamar fure ne wanda yake kanshi amma kuma in ka taura shi ka sa a bakin ka zaka ji daci sai ce masalul fajir alladhi la yaqra'u alquran ka masalil hanbala. la riha laha wa la ta'am yace misalin la riha laha ta'amuha murrun wa la riha laha ce misalin fajiri fantararre mara karatun alkur'ani kuma gashi fantararre ne ba shi da kuma alaƙa da alkur'ani ta kusa ko ta nesa annabi ya ce wannan misalin ta kamar misalin guna ne an san guna wadda take da ɗaci wadda take da tsananin daci kuma ba ta da ƙanshi to haka yake ba ya da ƙanshi sai shegan ɗaci ce to haka fajiri mara karatun alkur'ani wato ya haɗa abubuwa biyu zahirinsa da baɗininsa duk ba kyau to wannan yana nuna maka cewa mutum musulmi dole ya kasance alaƙarsa da alƙur'ani ko da yaushe nabi ya ce mutumin da yake karanta ƙur'ani da wanda baya karanta ƙur'ani kamar mai rai ne da matacce da masal al-hayy wal mayyit masal alladhi yaqra'u al-qur'an wal ladhi kamasal al-hayy wal mayyit mai karanta al da wanda baya karanta qur'ani kamar mai rai ne da matacce da al-qur'ani shine rayuwa shine ruhi Shi shine sa maka ruhu shine sa maka rayuwa a tare da kai shine haske waɗanda waɗannan abubuwa su suke sawa mutum ya zanto cikakke mai amfani ya zanto yana da rai ma'anar rai wato mutum ne mai amfani a karan kansa sannan kuma mai amfanar da wasu sannan kuma yana tafiya cikin haske wanda duk ya rasa alkur'ani ko ya rasa waɗannan wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وبنجي سبحانه وتعالى يكفي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هكذا مكة يمك وهي الروحي روحي شيني القرآن روحي كما أنت تقعد بزي رأيو باب روحي أتعرفش باب ليك أتعرفش فالقرآن شين رأيو الأدم Allah ce ma kunta tajri mal kitab wal iman baka san menene littafi ba baka san menene imani ba muka saukar maka da wannan ruhi walakin ja'alnahu nuran sai dai mun sanya alqur'ani ya zama haske sauraka alqur'ani ya tattara waɗannan sinadarai guda biyu ko waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda da su ne mutum yake zama mutum ya tattare rayuwa da kuma haske shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha Allah subhanahu wata'ala ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu yanzu wanda yake matacce sai muka raya shi wato matacce bai san Allah ba bai san addinin sa ba bai san ya bautawa Allah ba fa ahyaynahu sai muka raya shi ta hanyar ganar da shi musulunci ya rungumi musulunci ya rungumi aiki da musulunci daga karɓar alƙur'ani da aiki da shi rayuwa ce saboda ka sai ya samu rayuwa da can watacce ne sannan waje allah lahu nuran yamshi bihi fil nas muka sanya masa haske wanda da shi yake tafiya a cikin mutane da haka alƙur'ani jagora ne idan ya zanto haka ne shi zai nuna maka komai a rayuwarka inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa alqur'ani shine yake nuna maka abin da ya fi zama daidai a komai a rayuwarka to ashe kaga ya kamata ko in ce ya ba ka zanto tare da shi a matsayinka na mumini kasancewarka tare da shi yana buƙatar ka karanta shi ka fahimci abin da yake faɗa ka karanta shi ka fahimci abin da yake faɗa wannan shine ake kira at-tadabbur wato ka karanta ka yi tintintini a kan ayoyin da kake karantawa ka yi ƙoƙarin abin da kake karantawa ka gane abin da Allah subhanahu ta'ala ya maka fata yi ka gane a ciki sannan ka sashi a cikin ayyukanka na yau da gobe ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran yanzu ba za su rika cincincini a game da alqur'ani ba wato ba za su rika karanta shi tare da fahimtar abin da suke karantawa ba walau kana min indi ghayri allah da daga wani yake ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu tukka da walwala da yawa a cikin sa ashe kaga akwai buƙatar ka zanto mai komawa kana karanta alkur'ani don ka ƙara samun yaƙini cewa lalle wannan littafi daga Allah yake ba daga wani ba Allah na ta afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha za su rika tintintini game da alkur'ani ba am ala qulubin aqfalha ko kuma akwai rufin akan zukatansu ne wato ko zukatansu a rufe suke ruf don haka babu wani abin da yake shiga cikin zukatansu na fahimta kaga akwai bukatar ka zanto kana karanta alƙur'ani kana fahimtar sa wannan shi yake nuna cewa zuciyarka ba a rufe take ba idan ya zanto kana karantawa ko ba ka karantawa ko kana karantawa ba tare da halarto da me kake karantawa ba kai dai kawai kana kana maimaita abin da ka ji ana faɗa to wannan za ka iya shiga cikin waɗanda zukatansu suke a rufe am ala qulubin aqfaluha ko kuma akwai rufi ne akan zukatansu Allah na ce afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum alawwalin yanzu me zai hana ba za su yi tintintini game da wannan maganar ba ita ce alqur'ani ko kuma abin da ya zo ya abin abin da abin da ya zo abin da ya zo musu am ja'ahum malami ati abahum al-amr ko kuma wani abin da ya zo musu wanda bai zo iyayensa na farko ba saboda haka ana kiran dan adam ana kiran yan adam cewa su tsaya su yi tuntuni game da alqur'ani ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ma 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yuhiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa ma 'allamnahu ash koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam waka ba wa ma yanbaghi lahu waka da shi ba in huwa abin da yake karanta alqur'ani dhikrun wa ne wa qur'anun mubin wa azini li hayyan dan ya wanda yake ya zama gargadi ga mai rai Wani shi ne manufar kitabun anzalnahu kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ce littafi ne da muka saukar da shi mai albarka liyan liyadabbaru ayatihi domin su tintintini game da ayoyinsa wa liyadhakkara ulul albab wa liyatadhakkara ulul albab kuma saboda masu hankali su wa'azantu don haka ayoyin alqur'ani da dama sun kirawo musulmi akan cewa su zanto malamai suka yi bayanin cewa tadabburul qur'an tsayawa ka karanta ƙur'ani tare da fahimtar abinda da kake karantawa wajibi ne da yawa daga cikin malamai sun bayyana wannan ƙarara wato wajarcin ka karanta alkur'ani tare da fahimtar abin da kake karantawa kada karatunsa ba tare da kana gane me kake karanta ba daga cikin waɗanda suka yi wannan bayani akwai ibnu haj ɗaya daga cikin rasa'il ɗinsa ya bayyana cewa karatun alkur'ani da fahimtarsa wajibi ne akan kowane musulmi haka nan abu abdullahi al-qurtubi mai tafsiri a cikin tafsirinsa yayin da ya zo tafsirin ayar أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها wadda take cikin suratu muhammad a ƙarƙashin wannan aya ya bayyana cewa karanta alkur'ani da fahimtar ta wajibi ne akan kowane musulmi hakanan al'imamu shaukani shi ma a cikin tafsirin tafatul qadir shi ma ƙarƙashin wannan aya ya goyi bayan abinda abu abdullahi al-qurtubi ya faɗa na cewa wajibi ne karanta alkur'ani. ga musulmi tare da fahimtar ta bakin gwargwado hakanan muhammad rashid reza hakanan sheikh muhammad bin salih ibn isaimin a tasirinsa shi ma haka ya bayyana cewa wajibi ne a cikin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya a mujalladinsa na na uku da kuma mujalladinsa na ashirin da uku ya yi dogon bayani akan abin da ya shafi karanta alkur'ani tare da tadabburin ayoyinsa abin mamaki a ce yau kai musulmi ne ka yarda da Allah ka yarda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce ka duniya domin ka bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan ka bauta masa yayi ka ya saukar da kai yayi ka a bayan kasa ya hore maka duk abin da ya hore maka dan kai bautar sa sannan sai ya aiko maka da manzo manzon ne ya hado shi da littafi littafin da yana kunshe da bayanin ya zaka bauta masa amma ya zanto ba ka da alaƙa da wannan saƙon wanda yake kunshe da abin da Allah yake bukata daga wajenka ya zama ka zama rayuwarka ka koma ga Allah ba tare da ka san menene saƙon da Allah ya turo maka ba a matsayinka na mutum musulmi wanda Allah subhanahu wata'ala ya neme ka ka bauta masa shi kadai babu shakka wannan ba da wani uzuri da za ka ba wa Allah don haka karanta alkur'ani da fahimtar ta bakin gwargwado fahimta bakin gwargwado wanda Allah subhanahu wata'ala ya maka wannan wajibi ne a kanka to shi yasa ibnu qayyim anan ya bude mana waɗannan fa'idoji da zai ambata tare da faɗar wannan ka'ida yake cewa in kana son ka amfana da alkur'ani fajma'a qalbaka inda tilawatihi wa sama'ihi duk sanda kai zo karanta shi to ka tattara zuciyarka guri daya kada kana karatun kana kuma tunanin wasu abubuwa kana wato mai da hankalinka kan wasu abubuwa daban ya zanto da za ka karanta zuciyarka tana wato dutse ka tsayar da zuciyarka wuri ɗaya sannan kuma wa alƙisa ma'aka ka kasa kunnanka idan sauraro kake yi in ma karatun kake yi ka kasa kunnanka har ila kan abin da kake karantawa saƙon abin da kake karantawa ya rika shiga kunnanka sannan wahdur huzura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilayhi sannan ka halartu irin halartuwar wanda zai ji cewa Allah da ya saukar da alƙur'ani yake magana a cikin alƙur'ani yana magana ne da kai saboda haka malamai suke cewa in kana so ka yi magana da Allah to ka karanta alƙur'ani. in kana karanta alkurani to magana magana Allah yake maka kana sauraron maganarsa in kana so ku gana da shi kuma shiga sallah sallah sai ta kunshi duka abubuwan biyu za ka shiga kuna ganawa kuma kana sauraron maganarsa domin za ka karanta wato za ka tsaya a cikin sallah wanda annabi yana ce almusalli ya ji rabba mai sallah ganawa yake da ubangijinsa to kana ganawa da shi ne sannan a cikin ganawar kana karanta alkur'ani wannan karatun alkur'ani din magana kake yi da Allah shi ma magana yake da kai daga karatun fatiha za ka san cewa kana magana da Allah domin za ka fara ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin tun daga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تندق نم ذاك جسي ومقنا كثيرا وبنجي سبحانه وتعالى كي بيش كلمة جنجنا sannan kuma ka roƙe shi ka gaya wata iyaka na abu da iyaka na tsayi kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka sannan ka roke shi in na sirata mustaqim sirata allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ka roke shi shiriya zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima ba tafarkin waɗanda aka yi fushi da su ba kuma batattu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi hadisin da Imam Muslim ya daga Abu Huraira. da Allah yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi ma sa'al na kasa salla salla anan ana nufin karatun fatiha duk wanda zai yi salla dole sai ya karanta fatiha sai yasa aka kirawo wata da suna as-sala yana daga cikin sunayen fatiha as-sala bayan fatiha sai qasamtu salata ay qasamtu al-fatihata saboda sai da ita ne sallah take wa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab Allah ce na kasa fatiha tsakani na da bawana rabi tawa rabi ta bawana kuma abinda da bawana zai roƙa a cikin na bashi qasamtu salata bayni wa baina abdi nisfayn nisfun li wa nisfu li abdi wa li abdi ma ya yayin da kace alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم sai Allah ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni ya ce godiya rabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu mai cikakkiyar rahama ko mai yalwatacciyar rahama mai keɓantacciyar rahama ga mumini sai Allah ce bawa na ya yaba mu ce maliki yawmiddin Allah ce ni abdi bawa na ya kuzuzuta ni يا من جنجنا في إياك نعبد وإياك نستعين هي كلي موتا بوتا وقم في كلي بك لمن تبقونك الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيني وبين عبدي وانا تكاني ناني لبعونا يعني انك شي كلي بك بوتا وشي كلي بك لمن تبقونك سنن كيف الرحبة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هزوا بل شيء sai Allah ce haza li abdi wa li abdi masa wannan kuma na bawa ne kuma abinda bawa na ya tambaya na bashi to ka duba ka ga yadda kuke magana da ubangiji ko da baka jin sautinsa wannan qur'anin da kake karanta magana sai ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajurhu hatta yasma' kalam Allah mace idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi mafaka dan ya saurari maganar Allah Allah ya kirawo zancensa alqur'ani maganarsa saboda ka maganarsa ce to ubangiji sai ya kasa fatiya tsakaninka da shi ayoyi uku na farko shi ne ayoyi aya ta hudu wannan tsakaninka da shi ne iyaka na'budu wa iyaka kun raba kai da shi sannan ayoyi uku na ƙarshe kuma wannan kuma naka ne to ka duba wannan magana ciki da ubangiji in kuka duba tartibin alkur'ani su cewa tartibi da sahabbai suka yi amma kuma akwai ilhama ta ubangiji sau littafin sani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jera ayoyin alkur'ani ba a jera surorin alkur'ani haka ba ayoyin su kowace sura haka yake daga Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallam annabi shi yake cewa aya kaza in ta sauka a sata a sura kaza a guri kaza amma jera su daga fatiha sai bakara sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida har zuwa ƙarshe wannan kuma lokacin da aka tattara alkur'ani aka yi wannan jerawar to amma kuma mun sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya tawfiqinsa a ciki dan daman can ubangiji subhanahu wata'ala ya san sa littafi ne zai zasance a dunkule daga farko har ƙarshe sai yasa ya zanto sunan shi alkitab ya zanto sunan shi daga cikin sunan shi alkitab to ka duba bayan ka gama wannan addu'a kun gama wannan magana da ubangiji. ka ka roki Allah shirya ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima waɗanda Allah ya wa ni'ima sune annabawa da shahidai da salihai da siddiƙai da salihai ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ka roki Allah shiriya ya saka cikin waɗannan wato wannan tawaga ta annabawa tawaga ta siddiƙai tawaga ta shahidai ta tawaga ta salihai ya tsura ka akan hanyar su to sai zanto sura da ta biyo baya alif lam Zalikal, Kitabu, alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zalika alkitab kamar tunda ka roki Allah shiriya ubangiji yace ya anta to ina shiriyar take ina hanyar shiriyar take to ga ta nan zalikal kitab wannan littafin da kake ganin a gabanka la raiba fihi ba ya da kokonto a cikin sa hudan lil muttaqin shiriya ce ga masu takawa saboda kana neman sirat al mustaqim ko ga shiriya zalika kitab saboda ka ubangiji subhanahu wataala yayin da kake karanta alqur'ani to ka halarto da zuciyarka ka halarto da zuciyarka kamar kuna magana da shi yana maka magana kana masa magana to shi ne ibn qayyim ce wannan ayar da take cikin suratul qaf inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid lalle a cikin wannan wannan ana nufin abinda ya gabata a cikin tun daga farkon sura har karshe da ma alqur'ani gaba daya la dhikra akwai wa'azi akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun amma ga wanda yake da zuciya au alqa sam'a ko ya kasa kunni wa huwa shahid yana halarci mala yace to anan abubuwa ne guda hudu ubangiji subhanahu wata'ala ya tattara su anan waɗanda su ne sharuɗan tadabburin alqur'ani karanta alqur'ani ka fahimce shi in kana son ka karanta alqur'ani ka fahimce shi to ga sharuɗa ka cika su idan ka cika waɗannan sharuɗan to za ka samu fahimtar alƙur'ani alkur'ani zai maka tasiri a zuciyarka idan ka kasa cika waɗannan sharuɗan kuma to za ka karanta alkur'ani amma ba za ka fahimci komai ba kuma ba zai maka tasiri a rayuwarka ba to shi ne nan yake cewa wa zalika anna tamama ta'siri lamma kana mawqufan ala mu'assir muqtadib bi duk sanda aka ce a samu tasiri cikakke to abu na farko sai an samu abin da shi zai yi tasirin. tasirin baya yin kansa dole abinda akwai abinda shine zaka saurara ko ka karanta yayi maka tasiri akwai bukatar wannan sannan kuma wa mahallin qabilin sai an samu mahallin kuma da zai karbi tasiri za a iya samun abin da yake da tasiri amma kuma in ya rasa mahallin da zai yi tasiri ya zanto bai samu mahallinsa ba kamar magani ne kamar magani da muke sha ka sha magani ne maka amfani wani in ya sha kuma sai ke masa amfani kai da ka shaye maka amfani ya dace da ginin da yan ɗabi'ar jikinka da bizaj na jikinka saboda ka maganin ya karɓe ka sai ya yi tasiri wani kuma da yake akwai abubuwan watakila da za su hana wannan maganin amfani a jikinsa sai ya shashi watakila ma ya ba shi wata matsala sauraka kaga shi maganin yana nan a maganinsa amma a nan ya samu mahalli da ya dace da shi amma a can bai samu mahalli da ya dace shi ba to duk wani abin da zai tasiri bayan kasancewarsa mai tasiri to sai ya samu mahallin da ya dace da shi kamar addu'a kamar rukuya da ake yi rukuya da ake yi addu'a ce akwai wanda za a yi masa kuma ta yi tasiri akwai wanda za a yi ta masa ba ta yi tasiri ba za a yi masa ta yi tasiri idan ya zanto shi wanda zai yi rukuya din da farko ya dace da wanda ya kamata ya roƙi Allah ya ce yi kaza ya cika sharaɗi shine al muassis kuma an karanta maganar Allah sannan kuma ta dace da shi wanda ake yi wa to anan ne za ta samu mahalli to dole a samu mahallin da shi ne zai karbi wannan tasirin sai a samu cikakken tasiri sannan wa sharfin li husulil asari sannan a samu an cika sharaɗin samun tasirin zai yiwu a samu abu mai tasiri a samu mahallin kuma a rasa samun sharaɗin da ake buƙata, sai ya zanto ga abu mai tasiri ga gurin da zai yi wa tasirin amma kuma bai cika sharaɗin ya yi masa tasiri ba saboda sai ya karanta ya karanta ba tasirin sannan wanti fa'il mani'i allazi yamna'u minhu sannan ya zanto babu kuma abin da zai hana tasirin faruwa yana iya yiwa ya kasance ga abu mai tasiri ga wanda zai yi wa tasirin ga sharaɗin ya cika amma kuma tare da shi akwai wani abin da zai hana sharaɗin da zai hana tasirin ya samu sai waɗannan abubuwa guda hudu sun tabbata sannan ne karatun da zaka karanta na alqur'ani ya maka tasiri to shi da yace wannan ayar duk ta kunshi bayanin waɗannan abubuwa shi kansa abinda ibn qayyim anan yake yi tadabburin ne shi kansa tadabburin da yake dabbaka maka a cikin bayanin tadabburi ta ina zai fitar da wannan shine abinda bayanin sa na gaba ya kunta yace fa qawluhu inna fi zalika la dhikra isharatu ila ma taqaddama min awwal as-sura ila ha huna wa da yace inna fi zalika fi zalika sura ta yi bayanin abubuwa da yawa a nan gaba ibn al-qayyim zai zo mana fashin baki akan ita kanta suratu qaf dan suratu qaf tana ɗaya cikin manyan surori wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika ya rika huduba da har ma wacce daga cikin sahabbai suke cewa ba ta haddace suratu qaf ba sai a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan huduba da yake da ita sai a hau minbari ba abin da zai karanta musu suratu qaf har zuwa karshen ta ya sauka a yi sallah to yau da gobe yau da gobe tana zuwa sallar juma'a ta haddace saboda in kamar yadda za mu zo mu gani ta kunshi abubuwa da yawa na jan hankali da wa'azi da kwankwasar zuciya to shi ne malam yake inna fi zalika wanda yana maka ishara zuwa ga shi alkur'ani da abin da ya kunsa wanda shi ne mai tasirin kaga an samu sharaɗi na farko ko an samu abu na farko sannan wa qawluhu liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya wannan shine mahallin da tasirin yake faruwa a cikin sa mahallin faruwar tasirin shine zuciya amma akwai wanda baya da zuciya babu wani dan adam da yake mara wanda daban da ba shi da zuciya wannan tsokan nama wacce take raba jini a jiki take famfin jini a jiki babu wanda baya da shi saboda ka an ce liman kana lahu qalbun ga wanda yake zuciya kai ka san ba ana nufin tsokan naman ita wannan ba tunda zaka ce ai kowa ma yana da ita ko mu a Hausa muna muna irin wannan tabiri mu ce kai dai ba ka da zuciya ba ka na nufin ba da tsokan to Allah ce liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya shine tifaza huwa al al qadir wannan shine abu na uku abu na biyu da ake magana shine gurin da abin zai yi tasiri sai ce wal muradu bihi al qalbu al hayy alladhi ya'qilu an Allah anan ana nufin zuciya rayayyar zuciya wacce take fahimtar magana daga Allah ba ana nufin kowace zuciya ba ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa zukatan bayansa zuwa kashi uku akwai lafiyayyar zuciya akwai zuciya mara lafiya akwai matacciyar zuciya lafiyayyar zuciya ita ce zuciya da za ta amfani ka sai za ta amfani ka a duniya ta amfani ka a lahira ka zama cikakken mutum mai amfani a nan duniya ka zama kuma mai amfani ko mai amfanuwa a lahira ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa malayin fa umarun wala banu illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyar zuciya wato zuciyar da take lafiyayya ba ta gurɓata da shirka ba ba ta gurɓata da munafici ba ba ta gurɓata da ma'asiya ba saɓan Allah ba lafiyayyen zuciya to ne ita ce zuciya rayuwa akwai zuciya mara lafiya fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى ل رجسهم وماتوا وهم كافرون سورك أقول زوجيا والتكي تكير دستي لك ذنتا تكابد ليش اللافية أقول كما ما تتشير زوجيا وجتمت مرس باوان الهيري ليكي شباشكي يا ambaci waɗannan zukata guda uku a cikin ayoyi na cikin suratul وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يفتم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقافية قلوبهم وإن, وإن الظالمين لفيه شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم kaga waɗannan ayoyi guda biyu sun kunshi bayanin zukata guda uku Allah subhanahu wata'ala ya ce ba wani annabi ko ba wani manzo ko annabi da muka aiko gabaninka face idan yayi karatu shedan sai ya jefa wasu wasi a cikin karatunsa فينسخ الله ما يلقي الشيطان فألا شافي أبن أن الشيطان يجيفه ثم يحكم, آي... ثم يحكم الله آياته سنة ألا يهكنت آيو ينت والله عليم حكيم ألا مئل مين من حكمة يجي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض dan Allah ya sanya abin nan da shedan yake jefawa na wasuwasi cikin karatun annabi ya zama fitina ga waɗanda akwai cuta a zuciyarsu kaga an samu masu cuta wato zukata marasa lafiya wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu sun bushe sun kekashi ita ce wannan ita ce matacciyar zuciya wa inna wa na zalimina lafi shikakin bayt ce lalle zalimai suna cikin saɓani mai nisa sai ce wani wali alama allazina utul ilma annahu alhaq min rabbika fayu'minu bihi kuma sai dan waɗanda suka wato aka ba su aka ba su ilimi su san cewa daga ubangijinka yake su yi imani da shi fa tuqbita lahu qulubuhum zukatansu su nutsu da shi kaga an samu nutsatsiyar zuciya to kaga an samu alqalbul marid an samu alqalbul qasi an samu alqalbul mukhbit zuciya mara lafiya da busasshiyar zuciya ke kasashiya ita ce matacciya sai kuma wacce take nutsatsiya ta ce zuciyar mu'min saboda haka da nan ubangiji ya ce liman kana lahu qalbun ana nufin rayayyar zuciya wanda zuciyarsa take da rai bata mutu ba wacce take fahimtar abin da Allah subhanahu wataala ya saukar saboda akwai waɗanda za su saurara amma zuciyar a bace take wa minhum man yastami'u ilayh waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا البيت komai daga abin da ake karanta maka ba Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man yastami'u ilayk daga cikin akwai wanda yake sauraron ka amma ce waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqra amma mun sanya rufi murifi akan zukatan ba za su fahimci shi ba sannan kuma ga nauyi a kunnuwan kamar an zuba musu wata dalma ta toshe kunnan su ba sa fahimtar komai wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha ko da kowace irin aya suka gani ba za su fahimce ta ba a wani gurin Allah ce wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min 'indika qala alladhina qalu lil ladina utu al ilma madha qala anifa ulaika alladhina tabaa Allahu ala qulubihim wattabu ahwaahum ubangiji ce wa minhum man yastami'u ilayka daga cikin su akwai wanda zai zo ya kasa kunne yana sauraron ka ya sami ilayka zai kasa kunne yana sauraron ka ana karanta alqur'ani a gabansa sa sune munafukai ana karatun alqur'ani a gabansu. su hatta idza kharaju min indik amma da sun fita daga wajenka قالوا للذين اوتوا العلم سيسي وتهبي ولن الله يباسوا إلمي ماذا قال آنفا مما لا زيسي Su fahimci komai ba. Allah ce ula'ika allazina taba Allahu ala qulubihim wadannan sune waɗanda Allah ya rufe zukatan su ruf a ahwa'ahum suka bi soyayyen zukatan su wa minhum man ya ilayka afa anta tuh afa anta eh, tusmi'u thumma walau kanu la yasma'u la ya'qilu daga cikin su akwai da suke sauraron ka Allah ce zaka iya jiyar da da ko da ba sa fahimta ba za ka iya kujiyar da su ba أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا saboda haka dole sai wanda yake da lafiyayyar zuciya wannan fassara wannan ayar da cewa ana nufin alqalbul hayy tafsiri ne wanda ya samu asali daga tabi'ai kamar ya yayi wannan fassara haka nan muqatil ibn sulaiman da sauran malamai sun yi wannan fassara yace kama qala ta'ala in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya wannan ce babban manufar saukar da alqur'ani ya gargadi waɗanda suke da rai saboda ka an saukar da alqur'ani dan a karanta a fahimta ai aiki da shi ba wai an saukar da alqur'ani ba dan a rika karantawa matattu wasu dauka alqur'ani kawai amfaninsa shine in an yi mutuwa a zo a karanta in ka je kasashen Laraba wannan, musamman irin kasan masar da suka mai da abin al'ada in an yi rasuwa sai a ɗauko makaranci na hayyan don ya gargaɗi wanda yake da rai wanda suke matattu eh, wanda suke matattu ba a zuwa ana karanta musu ƙur'ani bayan sun riga su mai rai shi ake gargaɗi da alƙur'ani mutanen masar da wasu kasashe na laraba sun mai da wani al'ada ce munan dai babu ita kuma muna fatan kada Allah ya sa wani ya jaji jajibo mana idan aka yi mutuwa sai a ji a ɗauko babban makaranci sauraka aka zo zaman makoki kawai ta karanta ƙur'ani iya girman mamacin da matsayinsa da wadatarsa iya girman makarancin da za ka mai sauraka waɗanda suke manyan masu wadata masu hannu da shuni za su ɗauko babban makaranci shahararre shi kuma zai tsula kuɗi duk abin nan a duk izu da abin da za a biya shi akwai wanda suka tsabaro ko makarancin suka faɗi kuɗin ya jiga ya ce haɓa ya za a ba shi wannan farashin bayan Allah ya ce wala tasharu bi ayati samanan qalila kada ku sayar da ayoyi na da yan kuɗi kaɗan ya za ku saya da kaɗan <laughs> to wannan ba daidai ba ne shi alƙur'ani kamar yadda Allah ya faɗa a nan yunzira man kana hayyan ai hayyar kalbi wanda ke da rayayyar zuciya Allah ce wa huwa shahid kuma yana halal au alqasama ko kuma ya bada wato ya kasa kunnan zai iya yiwa ya zanto ya halanto da su amma bai tsaya ya kasa kunnan ya ji ba ko ma yana ji amma kuma abin da yake ji baya shiga kasa kunne kadai ba shi ne abin da yake a'a ya kasa kunne kuma ya fahimta الله سبحانه وتعالى إلى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ذا في من ذي أما الله وهم لا يسمعون ما تجي saboda haka أقول yi قدني أنا جي أما ji فإن كان عبد الله fahimtar abin da ake سمعه shine ce ai wajjaha sam'ahu wa asgha ya ainihin fuskantar da jinsa ya kasa kundansa ga abin da ake faɗa masa ya ce wa haza sharku ta'assuri bil kalam da wani sharaɗi ne wanda sai ya samu sannan maganar da ake gaya masa za ta yi tasiri sannan wa huwa shahid ai qalbi hadirun ghairu ghaib da zanto zuciyarsa tana halarci bayan an rayayyen zuciya gare shi kuma lokacin da ake karanta alkur'anin ya tattara hankalinsa guri guda kai ya zanto zuciyarsa tana tafiya wani guri dan kasuwa ne tana tafiya harkar kasuwanci dan siyasa ne da ba zama cikin harkar siyasa ko ya yi rikici da matarsa ya zo ana karanta qur'ani ko yana tunanin za su sasanta ko wani abu irin wannan to zai zanto karatun ake yi amma shi hankalinsa yana can wani waje ba zai fahimci abin da ake karanta ba ballantana ya yi masa tasiri a zuciya ballantana har ya ya zanto ya fahimce shi shine wa shahidul qalbi wal fahmi ya zanto wato zuciyarsa a halarci take fahimtar sama a halarci take laita bi ghafilin wala shahid kai ya zanto gafalalle kai ya zanto rabkananne wa huwa isharatu ila al mani' min husul al ta'thir wannan yana nuna maka kada a samu wani abin da zai hana tasiri wa huwa sahwu al qalbi wa ghaibatu shine zanto zuciya tara kana zuciya ta zanto ta tafi wani guri ba ta gurin da ake karatun alkur'ani ba ta gurin da za ta fahimci abin da ake gaya mata ko ta yi duba a cikin abin da ake gaya mata yi tunaninta akwai abubuwan da suka shafi a amalin kulub dukkanin ayyukan da suka danganci zuciya suna da alaƙa wajen samun fahimtar alkur'ani insha Allah za mu yi tsokaci akan haka a karatunmu na gaba da izinin iznillah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh